Gwamman barade daga rundunoni daban-daban na ƙasar ta Nishar ne suka kammala karatu a makarantar horon hafsoshi ta birnin Yamai wato Ecole Militaire Superior wacce shugaban ƙasa Muhammad bazum ya kaddamar da soma ayyukanta a watan Oktoban 2021 da nufin soma horar da manyan hafsoshin soja dubarun yaƙi a nan cikin gida. saɓanin yadda a can baya ake tura irin waɗannan askarawa ƙasashen waje don ɗaukar horo duk da cewa yanayin tsaron ƙasashe sun sha bamban daga wannan zuwa waccan da yake jawabi a yayin bikin yaye waɗannan hafsoshi daraktan makarantar kanal abdulrazak ben ibrahim ya ce la première promotion du coup d'état major est composée de 26 officiers rukunin farko na ɗaliban babbar makarantar horon soja na kunshe da askarawa 26 da suka fito daga rundunoni daban-daban waɗanda suka hada da hafsoshi biyu na rundunar tsaron jandarma da hafsoshi biyu na rundunar gar national sai hafsoshin soja 22 daga rundunar mayakan ƙasa a tsawon waɗannan watanni waɗannan hafsoshi sun ɗauki darussa akan kan dubarun yaƙi daga abin da ya shafi jagorancin rundunar cikin gida a fagen daga har ma da na rundunar ƙasa da ƙasa. ministan tsaron ƙasa alkasim indatu wanne ya jagoranci wannan biki ya yi tunatarwa a kan harin da 'yan ta'adda suka kai wa jami'an tsaro a jiya talata inda jandarmomi takwas suka rasu 33 suka ji rauni saboda haka ya gargaɗi waɗannan sabbin hafsoshi a game da aikin da ke jiransu a fagen daga ya ce za ku yi aiki ne a cikin wani yanayin tsaro mai sarƙaƙiya Wannan zai ba ku damar ba da gudunmuwar da ta dace a ayyukan tabbatar da tsaron ƙasa da al'umma baki ɗaya. Idan aka dubi halin da ake ciki a yau, ƙasarmu na matsayin wata ganuwar da ke hanawa ta'addanci yaduwa a wannan yanki. Juriya da jimirin sojojin ƙasarmu abu ne da ke ƙara mana kima a idan abokan tafiya. saboda yadda muka hana 'yan ta'adda kafa sansani a ƙasarmu kuma mukan ba makwabta ɗauki idan bukata ta taso pour aider les autres jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar yankin Sahel na kewaye da kasashe masu fama da tashe-tashen hankula. Dalili kenan hukumomi suka dage wajen karfafa matakai ta kowane bangare Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.